Ladies and gentlemen, DJ Prop Song, hanging out with DJ RB on this one, on this one. Fire burn them. If I hold the mic, I will kill them. Fire burn them. If I hold the mic, I will kill them. Come Ga mu mun shigo, su suna waje. Ga mu mun shigo, eh, mun ba su can waje. From Ghana to KD, oh why and I saw you come If I crazy, go mad now. Number one on top, I go shut down. Ina kayan dukan, ina kayan dukan, ina kayan kantin. Hakimi na my nigga DJ R, roll it The first time when we voice it All my niggas hollin' on me on this Yeah, so we the catch a fire, nigga All my fans hollin' on me, nigga Make You hollin' on me, make you hollin' on me Make you hollin' on this Make you hollin' on me, make you hollin' on me Make you hollin' on this DJ RB basu kiɗa Sabuwar salo samu su ganga Doka musu samu su sauci Ni rap sana basu su sha Lang na sai sha sha Dan Allah ka basu ka basu we all to make it in life But now we a this, look a that, look a that, look a this, look a this, this, this, look at that, look a that, that, that, look a this. Down, down, down, heartbeat soyayya daɗi in kai dace da mai sanka na san wata rana ba za ki sani kuka ba soyayya daɗi ne ne dace da mai sona a rayuwa mazaje mazaje tsautsayi wai kwana biyu na gaba na ganin ka ne ina nan mazaje ka ɓoye kenan ina nan kawai sai dai ka gana koma gefe na ina ɗauka aika shi ka tafi farauta ne ina gefe nake koma in sha wiwi na in yi shiru hai zin baka daina shan wiwi ba kenan ah, wiwin wasa ce na gama wiwi roba ne wai ina zuwa ka kalli wannan wasan na malam hudu kai wasan nan kowa ya gan shi malam hudu ya saki sabon bidiyo ne ka san ni channel din shi nake nake nake subscribing a youtube to ai akwai wanda yake wa aiki dan Allah kai bari gama wannan assignment ne ka shiga youtube ka yi searching Jokes TV za ka samu duk wasu abubuwa na nishaɗi fina-finai ne mai duk wani abu da ya danganci hausa za ka samu a Jokes TV. Jokes TV sukan sa waka su sa rawa ka san yadda yadda ake rawan Michael Jackson din nan muna da mm. masu yi a arewa eh. to Jokes TV suna da masu yi wasan barkwanci eh. Malam Hudu da ya saki abu bakam eh. za ka gan shi a fito a Jokes TV. Shi ma yana saki. to ka yi kakka bari a barka a baya ka zama updated kai ma ka shiga tashar arewa ka yi subscribing jobs tv to insha Allah yanzu ai ina ma da wayan a kusa da ni ah, yanzu zan shiga youtube in searching the jobs tv the jobs tv yawa sai in danna musu subscribing ko to amma ba sai na danna kararrawa ba ko ina ka danna kararrawa ai idan ka danna kararrawan nan ana saki sai dai ka kika fado kan wayanka an ce in mun yi subscribing kudin wayan mu ake cira <laughs> kai dai baka rabuwa da barkwanci wallahi ba wani kudin waya ba data kake sa ba eh. wasu ma free suke yi ka san mu mun dauka in mun yi subscribe duk wata sai mun biya su wani abu ne ai na ha ba ai in kai subscribe ma sai dai kai a biya ka ai okay shi subscribe din in mun yi kawai zamu duk in sai video zamu gani ne maimakon ka je kai ta searching kana neman eh. abubuwa da ya danganci arewa idan kai subscribe kawai sai dai kaga kana shiga YouTube za ka ya faɗo akan screen to an gama assalamu alaikum jama'a kamar da kuka sani sunana mazaje wanda aka fi sani da malam hudu to Allah ku shiga youtube channel ku yi subscribe din the jobs tv domin samun nishadi a ko da yaushe na san ah, gashi nan mun rubuta a cikin screen the jobs tv ku yi subscribe sannan kuma danna kararrawa na san duk ma abin da channel din suke za ku ganshi a bayan a bayana yana fitowa <laughs> yawwa nagode naku mazaje soyayya daɗi in kai da ci